ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan majalisi na goma sha biyu cikin majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da kuma sauran garuruwan musulmi a yau sha biyu ga watan ramadan hijira ta shida kuma sha biyu ga watan uku shekara ta biyar ta miladiya a za mu tashi aya ta hamsin a cikin suratu safat amma za mu karanta abinda ya sauƙaƙa na tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam akwai waɗansu kalmomi da almajirai suke amfani da su wajen bara wanda nake ganin kamar sako ne da ya kamata a ja hankali a kai kalmomin su ne Allah annabi wahid wahidin wahid to yaushe suke cewa Allah annabi wahid sai dai sai annabi wahid ne abinda muka sani ke annabi wahidin suke cewa kuma wani ai tauhidi ne ai tauhidi ne amma Allah annabi wahid ni ban taba jin wannan ba in kai ka taba ji sai ka gyara musu amma ni ba zan gyara ba tun da ban taba ji ba haka wahidun wahid shi wannan babu komai a cikin wannan sannan ya ce don Allah ya mutum zai yi da ramuwar sallar juma'a idan bai samu raka'a ko ɗaya ba amma dai ya riki liman kafin sallama idan ya riski liman bayan ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu bai samu hukuncin sallar juma'a ba sai ta koma sallah zahar a kansa saboda haka idan liman ya yi sallama in ya tashi sai ya yi sallar raka'a hudu a sai yi sallar raka'a hudu ya koma asalin ita juma'a din wanda take ita ce raka'a hudu sai raka'a hudu kamar yadda zai yi sallar zahar idan bai samu wato liman a cikin kafin ruku'u ba in ya same shi bayan dagowa daga ruku'u to wannan abin da zai yi kenan sai rama sai ya sai ya raka a hudu kamar yadda ake yin sallah a zahar wallahu ta'ala a'lam to sai wannan kuma yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana Allah ya ji kan hajjia amin yace akwai gidaje da ake siya daga wajen estate agent mutum zai biya 25 cikin 100 da farko sannan ya ƙara biyan 50 cikin 100 lokacin da aka fara ginawa sannan idan an gama ya cika 25 cikin 100 to kamar wanda mutum ya biya 75 cikin 100 kuma aka ɗau lokacin ana ginin su shin idan suka shekara ya zo zarka sai ya fitar musu da zarka ma'ana wannan 75 ɗin da ya mallaka Allah ya saka da alkhairi to wannan ya danganta idan ya mallaki gidan domin wato mallaka ne domin shiga ko domin ya sa 'yan haya a kai to babu zaka a kan gidan babu zaka a kan ba ɗin amma in ya mallaki gidan a matsayin cewa kasuwancin da yake kenan shi ya shiga cikin kasuwancin real estate ya saya ya sayar kuma in ya tashi sayarwa zai iya sayarwa ko da bai gama biyan ba a cikin yadda yake ya biya saba'in da biyar cikin ɗari bai riga an gama gidan ba in ya sami mai saya zai iya sayar masa shi wancan ya cika ya samu riba akan abin da ya biya to wannan gidajen sun zama in ya zama to wannan da wannan niyyar ya sai gidan ya sayi shi ne da niyar ya rinka ya yi kasuwanci da shi bimanan an gama ginin ya sayar ko kuma in ya sami mai saya ko ba a gama ginin ba ya sayar to wannan gidajen a lokacin nan sun zamanto urudut tijara sun zamanto kayan kasuwanci sun zamanto kayan kasuwanci dai don haka zai kimanta su kiman wannan 75 din cikin 100 sai ga kimar ta in ya tashi sayarwa a kasuwa ba kimar kudin da ya saba in aka tashi aka yi ma wannan kashi 75 cikin 100 na wannan gidan a kasuwa nawa zai tashi ta yi ya tashi abin da ya saya saba'in da biyar ta yiwu sama da haka ta yiwu kasa da haka to amma wannan kimar ita zai hada da sauran kudaden su ya fitar musu da zakka domin a lokacin nan ya zamanto dukiyarsa ta hada da wannan kadara wadda yake za ta kawo masa ƙari za ta kawo masa daɗi za ta kawo masa alheri saboda haka ta zamanto a makamin wato kuɗi da yake juyawa ko kuma a makamin kaya da yake sayowa in ya samu mai saya ya sayar musu ya samu riba to irin wannan kuwa wannan shine yadda sa yake yi wato wanda ake ce ma attajirul mudir wanda yake jujjuyawa daga zarar ya sami mai sayan abu ya sayar sannan ya sake sanya kudin a cikin wata haja din ta kasuwanci to wannan shine zai yi saboda haka akwai wannan tafsil din amma in ya saya domin ya zauna a ciki ne ko kuma domin ya bayar da shi haya to wannan babu zakka a kansa to sannan wannan wannan ba sani ba tambaya ce the stanbic ibtc money market fund is a type of mutual fund that has relatively low risk compared to other mutual funds are you thinking of it what a wannan ai kiran kasuwanci ne bai halatta ma mu ambace shi anan ba ba a kiran kasuwanci a kasuwa ba a kiran kasuwanci a masallaci eh, ba a kiran kasuwanci a masallaci wannan talla ne ba tambaya ba ce wannan ba tambaya ba talla ya turo sannan kuma wannan mai tambayar ya ce na je asibiti a kan lalura ta ciwon mahaifa aka bani magani na wata daya a ciki akwai na family planning na fara shansa na fara shansa ne ranar da na fara al'ada na yi azumi biyu sannan na fara sha to da na sha sai na fara matsanancin ciwon kai da jiki da kasala da jin bacin rai da na faɗa ma likita sai ce na saurara da sha to na daina shan maganin yau kwana biyu amma jinin bai tsaya ba ina kwana shida ne ina al'ada amma yau ya kai kwana takwas bai tsaya ba shin ya zan yi dan Allah ya zan yi malam dan Allah zan bari ne sai ya kai kwana goma sha biyar na fara azumi da sallah ko kuma zan ci gaba da azumin da sallah da jinin eh, idan kin iya a ta ce da kwana shida ne take al'ada ko yanzu kuma gashi har ya kai kwana takwas to wannan maganin da ta sha zai iya jirkita mata al'ada kuma al'ada tana canzawa idan al'ada ta canza a muddata in ta canza ana tafiya zuwa ga sabon kwanakin na al'ada ne matsawar ba ta wuce aksarul haidu ba mafi yawan kwanakin haila wato kwana goma sha biyar saboda haka za ta bar sallah za ta bar sallah da azumi ko da ya wuce kwana shidan da take yi har sai tukuna idan ya zamanto zai kai kwana goma sha biyar ko kuma ta samu tamiz menene tamiz idan ta iya bambancewa cewa wannan jinin ya koma fa ba irin jinin da aka saba yi na al'ada ba daga launinsa ya zamanto ya zamanto jajawur kamar jinin da yake fitowa daga ciwo to idan tana da ta samu wannan tamyiz din za ta yi aiki da shi in ba ta samu tamyiz ba sai ta jira har sai lokacin da mafi tsawon kwanakin haila ya kai shine kwana goma sha biyar tunda ya tabbata cewa al'adarta ta canza da saboda sanadiyar wannan magani wanda ta sha don haka ba za ta yi hukunci da al'adar ta ba ba kuma za ta yi hukunci da kan cewa jinin rashin lafiya ne ba har sai tukuna ta samu zato mafi rinjaye wanda zato mafi rinjaye din shine tsayan abubuwa dinnan guda biyu in ma lokacin ya kai aksarul haif shine in ya kai kwana goma sha biyar to sai ta bar a sai ta yi wanka ta fara sallah ta ci gaba da azumi duk da jinin yana zuba ɗaya na biyu kuma idan ta samu tamiz idan ta iya tantancewa ya bayyana gare ta cewa wannan jini ba jinin al'ada ba ne bisa hadisin fatima binta abi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata inna damal haidi aswad yu'raf fa idza kana zalika fada'i salah jinin haila baki ne an san shi idan wannan ne ki bar sallah to kaga ya ya hawwala ta ya mayar da ita ya zuwa ga tamyiz tantancewa to ɗayan alamomin nan guda biyu da su za ta yi aiki da shi a Allah ta'ala a'lam amin a ramar bismillah أعوذ بالله a الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فأقبل بعضهم فهمتكم بعضهم نعم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مستمعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترجين ولولا نعمة ربي لكنت من المعبرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو القول العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين وإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر, أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين وانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين Allah jalla wa ala yake fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasa'alu sai sashen su ya fuskanci sake suna tambayar juna wato su 'yan aljanna da Allah ya bayyana ni'imar da suke ciki sai kuma Allah yake mana hikayar irin halinsu yayin da suke tattaunawa tsakanin su da juna suna tambayar juna kan halin da suka kasance a rayuwar duniya qala qa'ilun minhum sai wani mai magana daga cikinsu ya ce inni kana li ni hakika wani aboki ya kasance a gare ni wato aboki abokin zama da abokin hurda wanda yake inkarin tashin alkiyama ya kasance a gare ni ɗaya daga cikin ɗan aljanna yake gaya ma abokansa abokan zamansa da suke zaune suna cikin ni'ima suna ba da labarin abin da ya riga ya wuce domin wannan shine ainihin cikar ni'ima yayin da ka zo kana ba da labarin wato kana ba da labarin abin da ya riga ya wuce in har ka rayu ka ba da labari to wannan hakika ka samu ni'ima wani ba zai samu wannan dama ba da labarin ba to suna ba ma yana ba su labari yace ni wani aboki ya kasance a gare ni yaqulu a innaka laminal musaddiqin yana cewa wato ta hanyar ba'a da yi min izgili a innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana daga cikin masu gaskatawa da cewa za a yi tashin alkiyama ga shi to an yi tashin alkiyama a lokacin yake tuno da wannan mutumin da yake gaya masa a idza wa kunna turaban wa izaman a inna lamadinun wato idan muka mutu yana ya ci gaba da cewa kuma idan muka mutu muka kasance turbaya da kasusuwa a inna la madinun yanzu mu za a yi mana sakamako za a yi mana takayya za a yi mana hisabi za a bincike mu kai kana daga cikin masu gaskatawa da wannan qala hal antum muttali'un sai shi wannan mumini dan aljanna yace hal antum muttali'un sai yace ma abokansa shin ba za ku hanga ba ba za ku hanga ku duba ba wato ku duba tare da ni domin in nuna muku shi gashi nan a cikin wuta fattala'a sai ya miƙa wuya wato sai ya miƙa ganinsa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ganshi a cikin tsakiyar wutar aljahim tsakiyar wutar jahannama qal sai yace shi wannan mumini tallahi na rantse da Allah in kitta la turdin haƙiƙa ka kusa ka halakar da ni wato ka kusa ka halakar da ni kan nabi ka da abin da kake gaya mun kake kokarin janyo hankali na ya zuwa gare shi walaula ni'matu rabbi da ba dan ni'imar ubangiji na ba lakuntu minal muhbarin wallahi da na kasance cikin waɗanda ake halartowa cikin azabar wuta wato tare da kai wanda take mu to kaga tunda yana masa khitabi da yana masa zance ne wato Allah madaukakin sarki ya isar da magana yana cikin wuta shi ko yana cikin aljanna amma gashi har ya hange shi har yana zance da shi yana jin maganarsa domin gashi yana cewa a in kitta la turdi wallahi ka kusan ka halakar da ni bai ce innahu kana kada la yurdin ba ya kusa ya halakar da ni yana gaya ma yan aljanna wato yana zance da shi kaga wannan shahid ne akan cewa akwai lokacin da yan aljanna za su zance da yan wuta za su zance da yan wuta suna ganin su a cikin wutan domin a cikin wannan akwai isa matuƙa wajen gode ma ni'imar Allah gare su su yan aljanna sannan akwai kuma ƙarin da na sani da kaito da kukan halaka da su 'yan wuta su gaggashi waɗanda suke tare da su a duniya waɗanda suke musu izgili suke musu ba'a suke ganin su wawaye suke ganin su dolaye suke ganin su marasa amfani da hankali suke ganin su marasa sanin science ga shi yau su ne 'yan aljanna su kuma suna cikin wuta a nan malamai suka ce wannan ka'ida ce muhimmiya wajen wato a guji miyagun abokai da miyagun abokan zama don sau da yawa su suke kai mutum zuwa ga halaka nawa ne wanda halaka ta zo masa tun anan duniya sanadiyar miyagun abokai da miyagun abokan zama da abokan hurɗa wato kamar ana wato mutum ya duba wanda zai zamanto ba daɗinsa domin mutum yana kasancewa akan wato irin hanyar da abokinsa yake a kai yana zamantowa a kan hanyar da abokinsa yake a kai in na alheri sai ya zama na alheri kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da aljalisu salih da kuma aljalisu su mai abokin zama nagari da kuma mummunan abokin zama yace abokin zama nagari kamar mai rike da wato mai sayar da turare ne idan bai ɗan sa maka shiraren ba to ka samu ƙanshin zama tare da shi tunda kullum yana cikin ƙanshi ana zuwa a saya shi ku aljalisu su mummunan abokin zama kamar wanda yake zuga zigi ne idan ka je ka zauna a wajen mai zuga zigi idan wato a tartsatsun wutan bai ƙona maka riga ba to hayakin bakin hayakin da yake fitowa ya sanya farar tufarka ta yi budu-budu ta yi baki kirin saboda haka kana tasirantuwa da wanda kake zama tare da shi in alheri ne ka tasirantu da alherin da ke tare da shi in na sharri ne wal iyadu billah ka tasirantu da sharrin da yake tare da shi nawa ne waɗanda ake sanya su a hanyar amfani da miyagun ƙwayoyi saboda abokai sun zauna tare da su ko a makaranta ko a unguwa kuma shi yasa cikin addu'ar da iyaye ya waje ba su yawaita ma 'ya'yayensu musamman a zamani irin wannan shi ne wato Allah ya nisantar da 'ya'yansu daga miyagun abokai ya nisantar da su daga masu mummunan tasiri kamar yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a da ake yi wato a bayan sallah kafin sallama wanda ya zo da hadisan abdullahi bin mas'ud wanda ibn kathir ya ambace ta a wajen addu'ar da iyaye ya wajaba su rinkai ma 'ya'yansu yayin da suka kai shekaru yayin da iyaye suka kai yan suka kai wato shekarun su na karfi shekara 40 hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ni tubtu ilayka wa inni minal muslimin har sai da ya kai cikar shekara cikar karfin sa ya kai shekara 40 sai ce Allah ka sanya ni wato ka zaburar da ni domin in gode ma ni'imomin ka gare ni da kuma ga iyayena da kuma ne ayyuka na gari a sannan ka kyautata zurriyata ka sanya su zamanto salihai ka kyautata min a cikin zurriyata na tuba zuwa gare ka kuma ina cikin musulmi ibn mas'ud ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana koya musu su rinka yi wato kafin a cikin addu'a su da suke bayan sallah Allahumma ma'allif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam har zuwa karshe wanda a ciki akwai wa barik li fi wa barik lana fi azwajina fi fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina kai mana albarka a jinmu da ganinmu da dukatanmu da matanmu da 'ya'yanmu to a ciki akwai wajen nibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan ka nisantar da mu daga alfasha bayyananna da kuma wadda take tabuya to yana daga cikin abin da mutum zai nemi wato Allah ya nisantar da shi da kuma nasa daga wato alfasha wadda ta hada wato musahaba abokantakar miyagun abokai kaga dai wannan mugun aboki ne amma wanda ya abokantaka Allah ya tsirar da shi ya ce walaula ni'matu rabbi da ba dan ni'imar ubangiji na ba ya mayar da abin ya zuwa ga ni'imar Allah kuma haka ake son mumini yayi ba da karfinka bane ba da iyawarka bane ka tsira ba dabararka bace ba karfin ranka bace ba ka bace ta sa ka kubuta daga sharrin masharranta ni'imar Allah ce to kaga dan aljanna abin da yake faɗa kenan da ba dan ni'imar ubangiji na ba da ni ma na zamanto cikin waɗanda ake halartowa cikin azaba to ni'imar Allah ita ce za ta tsirar da kai daga miyagun abokai da tasirin su a gare ka ba kowa ne zai iya zama a cikin miyagu ya zamanto ya tsaya tsayin daka akan daidai ba ba su masa tasiri ba ba kowa ne zai iya wannan ba ko ma da ya yi ɗin ba su yi masa tasiri ɗari bisa ɗari ba sai sun ɗan yi masa wani tasiri kamar yadda ya zo a hadisin aljali so in bai kona maka kaya ba to ƙurar baƙar ƙurar ƙarfe za ka same ka ta lullube ka za ka samu wani tasiri nasa ya ma ishe ka zai rage maka zai sanya ka ka a, wato ka kasa inkarin munkari saboda mummunan aboki yana ba da labarin sharrin da yake yi yana yin abubuwan da yake yi na sabo yana shakar abin da yake shaka yana allurar da yake kana ganin sa kai ba kai ba amma kuma baka damu ka hana shi ba saboda kana ganin aboki ne ba za ka saba masa ba za ka bata masa ba wannan abin da kai saban Allah ne saboda haka ko da baka yi ba za ka samu mummunan tasiri na kan cewa ka ga kari ba yi masa inkari ba kuma Allah rana alkiyama kamar yadda ya zo a cikin ɗaya daga cikin ingantattun hadisai cewa wanda ya ga kansa a mahallin saban Allah bai yi inkari ba Allah zai tambaye shi me yasa kana zaune a wajen Ka ga ana saɓa min baka yi inkari ba sai ya ce Allah kunya na ji Allah zai ce masa ni ya fi cancanta ka ji kunya to kaga wannan shi kansa illar zama da miyagun abokai ne saboda haka kubuta da aminci shine ka kaurace musu ka ƙaurace musu ka zauna kai kaɗai yafi maka bisa ka zauna tare da irin waɗannan miyagun abokai ɗin kuma yawanci samari suna su ya kamata su kula da wannan ku zauna kuku kaɗai yafi bisa ka ce za ka samu miyagun abokai balantana akwai abubuwa da yawa da za ka samu na da zai shagaltar da kai wanda yake ta fuskar halal musamman littafi littafi babban aboki ne ka zauna kana karatu shi kansu zai iya shagaltar da kai daga miyagun abokai da za ka zauna kai hira da su nawa ne za a ga sun zauna sun zamanto littafi shine abokinsu da hira suke yi su samu ƙarin basira da rinjayen ilimi da rinjayen karatu da ci gaba a rayuwarsu saboda wannan babu abin da zai ba ma mutum shi gaba a rayuwarsa irin ƙarin ilimi to saboda haka shi kansa wannan ya isa wato ya kubutar da kai daga mummunan kamfani daga mummunan abokan zama ka gade ga yadda akibar za ta kasance ga yadda akibar za ta kasance ana tare amma hisabi ya bambanta an yi hisabi wannan ya tafi cikin halaka wannan ya tafi cikin tsira shi wannan wanda ya tafi cikin tsira yana gode ma Allah yayin da yake ganinsa a cikin halakar yace wallahi da ba dan ni'imar ubangiji na ba da ni ma ina cikin waɗanda suke ana halartowa cikin azaba da haka mu kula da uh, bayan addu'a kuma iyaye da na gaba uh, yayye da manya su kula da 'yan baya su sa ido akan waɗanda suke shige da fice tare da su akan waɗanda suke mu'amala tare da su sau da yawa maza da mata ta hanyar miyagun abokai ne aka raba su da hanyar daidai suka shiga cikin halakar da suka ɓata rayuwarsu gabaki ɗaya suka zamanto rayuwarsu ba ta amfane su ba yanzu wanda duk ya zamanto ya zamanto wato mai shaye-shaye ba zai iya tsina nama kansa komai ba la karatu wala aiki wala kasuwanci wala aure wala haihuwa wala samun 'ya'ya wala tarbiyya ya riga ya zama to su duniyan ma bai masa amfanin komai ba gara ma da a ce turbaya aka yi shi gara ma da a ce jaki aka yi shi wanda za a ce ya zama turbaya ya ta daukan kaya a nan duniya ya fi masa tun da ranar kiyama ba zai shiga cikin wuta ba ya zama jaki ya zama jaki a haka shi ya fi masa bisa a ce an halicce shi ya zama to mutum amma ya rayu ya mutu yana ɗan kwaya to kuma duk yawanci wannan saboda saboda ne saboda wannan tasirin ne tasirin abokai shine hanyar da ike kawo dan haka lallai a kula da waɗanda ake hulɗa da su kai kanka ku samari kai kanka mutum ka zamanto mai a kamar yanda ya zo a cikin asar almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yana kan addinin daɗinsa ne don haka ɗayanku ya duba waye zai abokantaka wannan abu ne wanda yake kai ne za ka yi ka zamanto mai basira mai kiwon mutane ka zamanto mai dikka mai tunani ba ka zamanto wanda kawai za a ja maka akala a ja ka inda ake so ba to bayan wannan bayan wannan abin da ya faru na 'yan aljanna a cikin hirarsu da suke yi da tambayar juna da suke akan halinsu na duniya to sai kuma suka dawo suke duba ni'ima su yi magana a kan ni'imar da suke ciki afama bi bimayyitin sai suka ce yan aljanna sai suka ce afama bi bimayyitin yanzu mu ba masu mutuwa ba ne? wato mu yanzu masu dawama ne babu sauran mutuwa jin cewar haka ne wai yanzu mu ba masu mutuwa ba ne? wato suna faɗan ainul yaqin suna cikin wannan wai su tura wannan wato kamar yaro ne a ban sani ba yanzu da yadda da sallah take mu lokacin muna yara in aka tashe mu da asuba wai yanzu yau ne sallah wato kamar ba za ka yadda ba abinda aka dade ana ta burin za ta zo wai yanzu yau ne sallah wato daɗin ya isa kai maganar ka gane cewa yau ne sallah wato shi kansa daɗi ne to wannan wai 'yan aljanna sai yanzu ba za mu mutu ba wato su yi wannan tunanin cewa yanzu wato mu madawwama ne suranta dawwama da rashin mutuwa shi kansa ai magana a kan wannan wani abin daɗi ne so da kasan duk laifin daɗin duniya zai ƙare laifin daɗin duniya kenan ka samu mulki an kai ka gidan gwamnati kana hango may 29 may 29 ɗin nan musamman in karshen second term ne ga gwamna ko shugaban kasa ko mataimaki za ka tashi ka tattara ya naka ya naka ka fitar da gidan gwamnatin nan sai ido ya raina fata to ita aljanna babu wannan wato a yi tunanin wannan afa ma na hannu bi mayyitin yanzu mu ba masu mutuwa bane yace afa Allah ta'ala yace afa ma na hannu bi mayyitin illa na al'ula sai dai kawai wannan mutuwar ta mu ta farko ita ce kadai wato bayan wannan mutuwar ba za mu sake wata mutuwa ba saboda ita wannan mutuwar ba za a manta da ita ba a tuna kan cewa an yi wannan mutuwar ita kanta kuma ba za a sake yin wata ba ta kanta babban ni'ima ce saboda ɗacin mutuwa malam cewa yanzu bayan wannan mutuwar babu sauran wata mutuwa wa ma nahnu bi mu'azzabin kuma mu ba waɗanda za a yi musu azaba ba ne? inna haza lahu Fawzul fawz Lallai azim lalle wannan wallahi shine rabo babba wanda babu rabo babba in ba shi ba shi ne ma'anar lahuwa in da aka ce wato wannan shi ne kaɗai babban rabo ba wani ba Allah ta'ala ya ce za su ce wa ma hannu bi mu'azzabin mu ba waɗanda ake azabtar da su ba ne domin wannan shine ne bambancinsu da ƴan wuta tun da ƴan wuta ma ai afa ma na hannu bi yi ne su ba za su mutu ba ko su ba za su mutu ba to amma daɗin cewar ba za mu wato ba za a yi mana azaba ba kamar yadda za a yi ma 'yan wuta to wannan ita ce wato babban ita ce babban ni'ima cewa bayan ba za mu mutu ba ko ba za a yi mana azaba ba an tambayi wani mutum mai hikima aka ce menene ya mutuwa sharri wani abu ne yafi fi mutuwa sharri yace halin da zaka shiga ka rinka burin mutuwa to ne ya fi mutuwa shari halin da za ka shiga karinka cewa mutuwa zo to wannan shine halin yan wuta shine ya fi mutuwa shari ya fi mutuwa shari domin allah ta'ala ya ce wana dau ya maliku ya ƙabi alaina rabu za su kirawo mai gadin wuta maliku ce ya maliku ubangijinka ya kashe mu ya kawo ƙarshen mu mu ƙare to amma Allah ya hukunta la ya fi fiha wala ya ba zai mutu a cikin wuta ba kuma zai rayu ba to wannan shine bambancin yan aljanna za su ce wa ma nahnu bi mu'azzabin yanzu mu ba za a yi mana azaba ba to sai su ce in na haza al fawz al azim lalle wannan shine ne kadai rabo mai girman gaske wato babu wani rabo mai girma in ba wannan ba duk abin da zaka suranta babu kamar sa shiga aljanna a dawwama babu azaba babu rabo in ba shi babu wani rabo in ba shi daga an yi ka mutum to nan fa ko aljanna ko wuta duk abin da kai a nan duniya ba komai bane ta menene makomaka za ta kasance aljanna ne ko wuta saboda ka in ba aljanna ka samu ba duk abin da ka samu a nan duniya ba rabon komai bane ainihin babban rabo shine shiga aljanna kaga sau da yawa a cikin alkur'ani yana duwa da zalikal fawzul azim mm. ya zo wa zalika huwa al azim da kuma wa zalika huwa al azim da inna hadha la huwa al azim to inda ya zo kaga an ƙara huwa ɗinnan, nan to uslubin ƙasar ne don a ƙarfafa cewar babu wani rabo in ba wannan ba kaga a can zalika huwa alfawzul azim na farko wal mu'min wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar zalika huwa alfawzul azim saboda wannan hali cewa bayan aljanna kuma suka sami yardar Allah wadda ta komai girma Allah ya ce wannan ba waninsa ba Shi ne rabo mai girma sai kuma can inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna a ƙarshe Allah ya ce wa zalika huwa Fawzul azim wannan sakamako shi ne ainihin rabo mai girma ba wannan sa ba Allah ka ba mu a wata tafsirin waɗansu daga cikin malamai suka ce inna haza lahu Fawzul azim wannan maganar Allah ce Allah ne yake faɗa ya ce to wannan shine ainihin rabo mai girma wanda babu wani rabo mai girma in ba shi ba to sai ya zama to takrir ne daga Allah Allah yake faɗa mana tun a nan duniya bayan ya suranta mana wannan sura na yan aljanna ga irin ni'imarsu da suke ciki kaga irin wannan hira da yan aljanna suke ai shi ne cikin ni'ima don ko ka ji daɗi in baka shi kansa ka zo kana ba da labarin ni'imar da kake ciki shi kansa wani daɗi ne ka zo kana ba da labarin ni'imar da kake ciki ai kuna ganin waɗanda ka taɓa zama da sabon alhaji sabon alhaji sabon alhaji wanda ya je musamman ya fito daga ƙasa irin tamu wadda a nefa take abinda take yi ya je ya ga irin ni'ima da take ciki ya ga ya ga wato a ƙarshen shinkafa kaza ya ga ƙarshen ya ji ya sha wannan madarar mai sanyi labar idan ya zo ya soma ba ka labari komai abin labari ne saboda wannan ni'imar da ya ji da ya ji daɗinta in bai zo ya ba da labari ba kamar bai ji ba to haka haka yake a cikin asalin ɗabi'ar ɗan adam Allah ya san ɗan adam a haka yake to shi ne Allah da yake mana hikayar 'yan aljanna ya gaya mana wannan janibin 'Yan aljanna cikar daɗinsu da cikar ni'imar ne su zo su zauna suna zance akan ni'imar da suke ciki yanzu ba za mu mutu ba za mu mutu ba har abada ko ba za a mana azaba ba to hakika wannan rabo ne mai girma to sai Allah yake li mithli hadha falyamal al'amil ga kwatankwacin wannan sakamako na rabo mai girma masu aiki su aiki wato domin samun wannan aili laili misli haza domin samun kwatankwacin wannan falyamalil amilu masu aiki sai aiki Kuma muhimmancin aiki muhimmancin aiki ba ka zauna kai ta buri ba kai ta gurace gurace cewa a aimu aimu in Allah ya yarda Allah Allah gafurur rahim ba ka aikata komai amma kana tsammanin kasha ina Allah cewa ai falyamalil amilu a wani wajen kuma ya ya wa fi dalika fi so a cikin wannan samun wannan masu rige-rige su yi rige-rige wato su riga samu su riga sauran samu wato a wannan ne ake so mutum ya yi gaba-gaba to wannan zaburarwa ne akan aiki da kan cewa wannan abin ya zama to shi ne manufar mutum masu aiki masu kiyaye farillan Allah masu kiyaye iyakokin Allah masu aiki domin gudun saban Allah masu aiki domin wahalar da jikinsu akan saban akan bautar Allah masu aiki domin wato batar da kudadensu akan neman yardar Allah to domin neman wannan su aiki domin in suka yi za su samu sakamako kuma yadda wayannan suka samu sakamako to sannan Allah jalla wa ala yace azalika khairun nuzulan am shajaratu zaɓo. to yanzu shi wannan a zalika wancan abin da Allah ya ambata wato wannan illa ibadallahi mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum duk fa wannan da aka faɗa bayanin ar ma'lum din arziki sananne to yanzu wancan arziki sananne da Allah ya ambata wanda aka tanade shi abin sauka ga 'yan aljanna shine yafi kyau yafi alheri wajen abin sauka ko ka shajaratu zafo ko ka bishiyar zafo ku lura fa duk abin da aka faɗa na yan aljanna na saukar baki ne Tun da farkon shiga aljanna ne duk ake wannan a farkon shiga aljanna ne eh, eh. Ba a je wajen ne wannan so mun ne. introduction ne wannan introduction ne shi yasa a nan Allah ya ce azalika khairun nuzulan wancan abin da aka faɗa shine fa alkhairi wajen abin da ake gabatar ma bako idan ya iso annuzul ne abincin da ake tanadar wa bako idan ya zo idan bako ya zo yana da haƙƙin kwana uku kai masa biyafa kai masa daga nan ne aka samu liyafa hausawa da suke maganar liyafa ai daga abincin da ake ma bako ne na kwana uku in ya zo in bako ya zo kwana uku za ka yi masa abincin karramawa abincin darastawa kamar yadda annabi ibrahim da bakinta suka zo ya yanka musu akwai ya yanka musu tinkiya hmm? ya yanka musu ya yanka musu tinkiya ya kaddamar musu to haka nan ma larabawa suka dauko wannan al'adar in ba ko ya zo sai an yanka masa akuya ko rago hmm? sai an yanka masa akuya ko rago ba yadda za a ce za a yanka masa kaji ko yan shila akuya ko rago za a yanka masa kuma haka za a kaddamar masa ba ma za a kyale shi ya rinka ci ba sai a rinka gutsuro naman ana sawa a gabansa sai ya ci ya rage sannan za a ba ma mutanen gida su ci eh? ba a ran mai yanzu ba zai yi su dai larabawa har yanzu suna yi gaskiya ko mun je mun zauna da su larabawan saudiya har yanzu suna yi har yanzu suna yi idan ba ya zo musu haka za a je a yi daro guda na a tanderu eh wannan naman tanderu mande din wannan haka za a kawo shi a cikin katon ba daro ba da katon faranti ka baki mm, eh tare turanci ne ai haka za a kawo kuma wai sai sun gama ne sannan za a kai mai gidan kuma haƙƙin sai kwana uku a ne masa wannan wannan shine annujo abinda ake kaddamar ma bako to wannan shine yafi ko ka bishiyar zaƙo. bishiyar zaƙo. wannan bishiyar zaƙo. ta zo a cikin ambatanta ya zo a cikin alkur'ani a cikin suratul isra aka kira ta ashajaratul mal'una bishiya wanda aka tsine mata a cikin alkur'ani washajaratul mal'una ta hmm, fil qur'an bishiyar da aka tsine mata a cikin alkur'ani ita shajaratul zakum waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan abu ne wanda yake alkur'ani ne ya zo da shi ya ambace shi kuma ya sifanta ta waɗansu kuma suka ce a'a akwai wata bishiya a yaman wadda ake ce mata bishiyar zakkum wanda 'ya'yan itatuwanta kamar kawukan macizai ne kamar kawukan macizai ne to amma wani yana buƙatar tabbaci a cikin naƙal ɗin a cikin tabbatarwa kaunin da yake cewa wannan bishiya ce da an ambatanta zo a cikin alkur'ani ya fi karfi da Allah ya bayyana ta ya bayyana inda take Allah ta'ala ya yace inna ha fitnatan lil-zalimin mun sanya wannan bishiya ta zamanto fitina ga azzalimai sune mushrikai ta zamanto fitina gare su wato ta zamanto ita ce sanadi ita ce nau'in azabar da za a yi musu a cikin wutar jahannama a lahira kenan a nan duniya kuma Allah ya sanya ta ta zamanto fitina a gare su jarabawa don in sun ji ta ya zamanto waɗanda suke ba su da rabo su daɗa kafirci akan kafircinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ambatan goma masu gadin wuta goma sha tara ya zamanto fitina Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru Allah ya ce ba mu sanya masu gadin wuta ba face mala'iku ko mu sanya adadinsu goma sha tara nan ba face fitina ga kafirai domin su ne da suka ji wannan ayar suka ce ya ku ƙurai ba za mu samu wato zarata kowane mutum ɗaya ya maganin guda goma ba ba za a samu mutum ɗari da 190 a cikinku ba kowane mutum ɗaya ya rike muku guda goma sannan ga wanda zai hana ku fitowa daga cikin wutar to ita ce fitinar suka yi izgili da wannan magana maganar Allah ce amma suka yi izgili da ita to Allah ya sanya wannan ne dan a samu waɗanda yake za su yi irin wannan domin kuma masu yaƙini su su sallama ma hukuncin Allah to haka shajaratu zaqum ita ma ce Allah ya sanya ta ta zamanto fitina sanadiyar halakar waɗansu ta zamanto fitina da waɗanda suke ba su da rabo maimakon su ji tsoron Allah su sai su mayar da abin abin isgin kamar yadda suka mayar suka ce kun ji abin da ma ake gaya muku wai bishiya ta fito a cikin wuta wutar da take kona bishiya ta mayar da ita toka wai amma a cikin wuta ko bishiya ta fito wato suka ce ta yaza wato kamar wannan ai tsuniya ce ta za a gaya muku haka to ita ce fitina ita ce fitinar da Allah ya sanya ta zama to fitina a gare su domin Allah yana da ikon yin wannan yanzu shi nan yo gani sai ga mutane suna yadda da abubuwan da ake yi a science fiction wanda ake ganin ba abu ne wanda yake mai yiwuwa ba domin wannan a hankali yana daga cikin mumkinat hankali zai iya suranta a sami bishiya ta fito a cikin ruwa a cikin wuta idan bishiyar ta zamanto cewar abinda ke abinda daga substance inda aka yi substance inda aka yi bishiyar da aka halicci bishiyar daga gare shi ba mai konuwa ba ne fa eh? eh non-combustible ba ba zai konu ba kuma Allah yana da ikon yayi wannan ko ba shi da iko tun da ba gashi ba ko kanku mutane kuna yin non-combustible material kuna yin abu wanda yake ba zai konu a cikin wuta ba to idan Allah ya yi wannan bishiyar haka take fa to amma da yake albin ya zama to fitina wanda ba su da rabo ba za su yi tunani ba su ga kudura Allah akan komai kuma su yi mukarana da abin da ma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe na ilimi ga bani Adam wanda zai sanya su su ce to idan mutane ma sun yi wannan to ina kuma ga rabbul izzati wal jalal mai iko akan komai Allah ta'ala ya ci gaba da bayyana ta yace innaha shajaratun tahruju fi aslil jahim ita bishiya ce wato ita wata bishiya ce an yi tankiri dan a nuna wata bishiya ce ta musamman ba kamar kowace bishiya ba ta takhruju fi aslil jahim da take fitowa daga wato tushen wutar jahannama fal'uha furanta to wato hudarta inda take hudowa ya'yan itatuwan suke fitowa huda ka annahu ru'usu shayaku kamar kawukan shaidanu ne wato saboda isa matuka wajen muni da kuma tsananin ƙi saboda abin da ya tabbata a cikin rayukan 'yan adam kan cewa shaidan shi ne mafi munin abubuwa ko ba haka ba za a ce na ga wani mutum sai ka ce shaidan in kuma mai kyau ne sai a ce sai ka ce mala'ika kamar yadda Allah ya faɗa na matan annabi matan annabi Yusuf eh, ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا, وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم suka ce wannan mala'ika ne mala'ikan ma mai daraja saboda kyau saboda ɗan adam an gina a cikin ɗabi'arsa abu mai kyau yana kiransa yana ganinsa mala'ika mummuna kuma shaiɗan ne ka ba wanda ya taɓa ganin shaiɗan ba wanda ya taba ganin bishiyar zaƙo sau haka aka kamanta da ba a gani ba da abin da ba a gani ba saboda ma'anar da ake so a sa a cikin rai shine isa matuka wajen muninta yayin da aka ce tsal'uha ka horo osu shayatin kamar yadda wannan yadda wannan da menene imro qais da yake fada da yaje ya kwartanci ya gama da matar wani mutum wal iyadu billah to dan jahiliya ne ah, wato mijin ya wayi gari yana cewa sai ya kashe ni a ah, ah, menene yace ayaqtuluni wal ya mudaji'i wa maslunatun zurqun ka an yabi agwani wai yace zai kashe ni ya zai kashe ni alhali takobi na na masharif wanda na zo shi daga yaman yana tare da ni a kwance da ni yake da takobina da kuma wato kibbau waɗanda suke baƙaƙe ka an yabi agwali kamar haƙoran fatalwa ba ya taɓa ganin haƙoran fatalwa amma nema yake nuna kan cewa abu ne wanda yake mummuna saboda ka islubi ne na larabci kuma alkur'ani ba larabe ne Shi ne Allah ya kawo wannan amma tare da cewar abinda Allah ya faɗa hakika ne ba wai da ake tashbihi cewa a'a kawo a shaidanu din ita wannan bishiyar kanta ba kamar kan shaidanu bane duk ran da mutum ya ga shaidan kuma ya ga wannan bishiyar wal iyad billah kar Allah ya nuna mana wannan bishiyar duk ran da idan ya ganta kuma ya taba ganin kan shaidan zai ga abinda Allah yake faɗa gaskiya ne hudar wannan bishiya kamar kawo kan shaidanu din ne Allah yake fa innahum la'akiluna minha to su masu ci ne daga wannan bishiya famali'una min halbutun kuma za su cika cikunansu da ita wato sai an tilasta su sun ci duk da yake saboda muninta ba za su iya ci ba amma haka za a sanya su su ci su ci su har su cika cikinsu kuma inna lahum alaiha da shauban min hamim sannan kuma suna da wani cuɗanye wani ruwa da aka cuɗanya wani wato abinda aka cuɗanya wanda za a rinka cuɗa abincin da shi kun san ana cin abinci ana shan ruwa shine cuɗe to suna da wani gauraye da ake gauraya abincin zakum ɗin da shi shine min min kuma inna lahum alaiha la shauban min hamim suna da abin gaurayawa daga tafasasshen ruwan wutar jahannama shine alhamim waɗansu sun fassara alhami da cewa tafasasshen ruwan ma irin ruwan gyambo na ciwon waɗanda ake ake ma 'yan jahannama azaba ruwan yana faraya wannan ruwan ruwan kurjin kuma gashi tafasasshe sannan shi za a sa su sha akan wannan abincin zakkum din da suka ci thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sannan inda za a mayar da su ya zuwa ga wutar jahim ne wato ma'ana za a ɗauke su su je cin abinci amma in aka ɗauke su suka tafi cin abincin abincin bishiyar zakum ne sannan a kai su su sha ruwa ruwan da za su je su sha alhamim ne tafasasshen ruwan ciwo ruwan zafi na ciwo to sannan in sun gama sannan kuma sai a mayar da su gida kamar yadda ake mayar da dabbobi gida menene gidan shine ilal jahim kuma inna marji'ahum ilal jahim la ilal jahim ya zuwa ga wutar jahim wal iyadu billah to duk wannan sifanta wannan azaba ta su sai Allah ya bayyana yaya menene yasa ake musu wannan innahum alfau aba'ahum bali su fa saboda sun riski iyayensu batattu fahum ala atharihim yuhra'un dan haka su suna gaggawa akan bibiyar gurabunsu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wa inna ala atharihim muhtadun wato sun sami iyayensu akan bata kuma su suna gaggawa wajen bin iyayensu za mu bar abin da iyayenmu suke a kai nai saboda maganar wani wanda yake kaza da kaza to shine Allah yake faɗan illar da yasa ake musu irin wannan mummunan azaba wala qad balla qablahum aktharul awwalin gashi kuma mafiya yawan mutanen farko sun riga sun bace a gabanin su sun riga sun bace da hanya saboda haka ba hujja bane kan a ce za a bi iyaye da kakanni akan bata wala qad arsalna fihim mundirin kuma wallahi tabbas mun aiko da masu gargadi gare su saboda haka babu hujja babu hujja mutum ya bi iyayensa a kan bata bayan masu gargadi sun zo daga Allah da kamar a ce an bar mutane a cikin duhu bayani bai zo musu ba to za su samu hujja a wajen Allah shi yasa ba wanda yake ba son uzuri ai masa hanzari irin Allah shi yasa ya aiko manzanni dan kar ku ce a dan kar ku ce Allah laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahsa Allah yaya baka aiko mana manzo ba mu bi ayoyinka tun kafin mu wulakanta mu kunyata to Allah sai ya ce walaqad arsalna fihim mundirin hakika mun aiko musu da masu gargadi fanzur kaifa kana aqibatul mundirin ka duba ka gani yaya karshen waɗanda ake musu gargadi ya kasance illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayin Allah tsarkakakku wanda Allah ya tsarkake saboda imanin da suke. su kan ba wannan ne karshen su ba to da wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya gama ya kawo karshen wa'azi da ya a farkon wannan sura na tabbatar da tashin alkiyama da suranta mana yanda tsayawa take a filin tashin alkiyama da farkon shiga yan da farkon shiga ɗan aljanna da farkon shiga yan wuta kowanne ya zuwa ga makomarsa Allah ka sanya aljanna ta zama zuwa kamar mu Allah ka tsere da mu daga azabarka da fushin ka nashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allah muna roƙonka yan mu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai kanin mahaifinmu ba shi da lafiya muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya akwai wasa ma ita ma tana fama da rashin lafiya Allah muna roƙonka ka ba ta lafiya akwai masu neman addu'a saboda shiga cikin tsanani da suke ciki saboda halin tsanani da kunci da suke ciki muna roƙonka Allah ka yaye musu Allah ka sanya musu mafita daga gare ka Allah ka yaye musu halin da suke ciki Allah ka sanya musu ɗauki da kariya daga gare ka akwai wani wanda aka ɗauke shi yau a zakirai muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka kubutar da shi Allah ka kwato shi daga hannun azzalimai Allah muna roƙonka ka kasance tare da shi Allah ka sanya masa mataimaki daga gare ka ka sanya masa majibincin al'amari daga gare ka akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa uwanmu da yake fuskantar jarabawa yake fuskantar jarabawar ƙarin mukami a wajen aikinsa na likitanci muna roƙonka Allah maɗaukakin sarki ka ba shi nasara ka sanya kuma abin da zai samu na ƙarin matsayi ɗin ya zamanto taimako ne gare shi wajen ɗa'arka Allah muna roƙonka ka yalwata alkhairi a cikin wannan al'umma Allah ka yaye tsanani da ake ciki halin rashin aiki da ake fuskanta muna roƙonka Allah ka kawo mafita musamman magina da suke fuskantar halin rashin aiki da halin rashin sana'a saboda waɗansu abubuwa da suka faru a wannan gari namu muna roƙonka Allah ka yaye shi Allah ka yaye shi Allah ka kawo mafita daga gare su Allah ka kawo alkhairai a cikin wannan al'umma tamu Allah ka sanya wannan gari ya zama zamanto amintacce mai alkhairi da sauran garuruwan musulmi Allah ka inganta tattalin arziki a wannan ƙasa tamu Allah jagororin siyasa na wannan al'umma muna ka Allah ka shiryar da su a ƙudurin dokar haraji da aka fitar da gyare-gyaren kafin ya fito zamanto ga baki ɗaya muna roƙon Allah ka inganta shi Allah ka sanya shi zamanto domin maslahar al'umma abin da ke cikinsa na cutar da al'umma Allah ka cire shi abin da ke cikinsa kuma na alkhairi ga wannan al'umma Allah ka tabbatar da shi kana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin